To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. a yau talatin ga watan Yuni na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan lalurar fitsarin kwance. masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da ƙwararriyar likita da kuma wata matashiya mai ɗauke da wannan lalurar. Sannan za mu ziyarci filin mu na kwalama. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraron mu ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna da kwararriyar likita akan wannan lalura ta fitsarin kwance. Me barka mu da sake sadar da ku a cikin zauren mu yau da gobe. a yau muna tare ne da Dr. Fatima Jafar Yahaya wacce za mu tattauna da ita akan matsalar fitsarin kwance. me Mai sauraro inda yake yana da waɗanda suke cikin larurar fitsarin kwance ya Allah 'yan ƙananan yara ne ko kuma waɗanda suka fara tasawa. shi menene ita wannan larura ta fitsarin kwance inda mutum baya iya rike fitsarinsa musamman lokacin da yake bacci likita za ta yi mana bayani cikakke a game da shi wannan larura da kuma in akwai hanyoyin da za a bi domin magance shi likita barka da zuwa barka kadai to likita kamar yadda ne dai gabatarwa mai sauraron menene ita wannan larurar fitsarin kwance baya zama lalura har sai idan yana akuwa a mutumin da shekarun shi ya ci a ce ya daina fitsari a kwance domin mun san cewa jariri sanda aka haife shi koyaushe sakin fitsari yake yi wannan kuma ya zo ne saboda irin halittar da take rike fitsarin da kuma eh, dangantakan shi da kwakwalwan jaririn bai riga ya yi karfi ba saboda haka da zarar koda ta tace fitsari ta kai mafitsara sai ya fita a jariri to yayin da wannan yaro yake girma iyaye suna nan suna koya mishi ga inda ake yin fitsari ga yadda ake yin fitsarin to sai ka ga yawancin yara daga shekara biyar zuwa bakwai sun daina fitsarin kunci duk sanda iyaye suka ga cewa suna rike da yaro dan shekara bakwai ko fiye kuma yana fitsarin kwance to ya kamata su ba abin mahimmanci domin samun maslaha To likita kin ce daga shekara kamar bakwai zuwa sama idan har mutum yana fitsari ya fara zama shiga cikin babin larura kenan. Me ke jawo shi fitsarin kwancen ya zama an ci gaba da yinsa? to shi dai fitsarin kwance a manya kenan za a ce ko kuma a wanda suka fi shekarun da ya kamata a ce sun daina fitsarin wani lokaci akwai lalura wani lokaci kuma ba lalura shi yasa ba a san iyaye su ta da hankalinsu farko idan har eh, iyayen suka lura da haka a gida ba za su iya gane ko akwai lalura ko babu ba har sai sun kai asibiti to kaɗan daga cikin abubuwan da suke taimakawa domin a rika yin fitsarin kwance sun haɗa da abubuwa wanda yake da dangantaka da halitta wani a halicce ita mafitsarin inda ake ajiye fitsari kafin aje a yi muna ce mata blada da turanci to sai ya zamana cewa tana da wani matsala da zaran fitsari ya fara taruwa ba ta iya rike shi har sai ya kai wani wuri kawai sai ta sake shi wasu kuma a'a jijiyoyin da suke kai suke kai sako wurin wannan mafitsarin su ne suke da matsala idan idan tana cika ba sa iya takura ta ta riƙe sai kawai su saki fitsari to banda haka kuma a wasu zaka ga cewa akwai wani sinadari ne da ake da yake samuwa daga kwakwalwa shi wannan sinadari in dare ya yayi yakan dan karu kaɗan kuma amfani shi shine ya rike mana ruwa a jiki ya rage yawan fitsari to wasu sai kaga ko daren ya yi wannan sinadari aikin shi bai yadda ya kamata a ci yana yi da daddare ba to sai ya zama na cewa fitsarin da jiki ke tacewa da koda take aikawa da shi zuwa mafitsarin ya yawa yadda kawai mutum yana cikin bacci sai wannan fitsarin ya cika har ya fita a wani lokaci kuma za ka iske cewa a'a wasu ƙwayoyin cuta ne suka shiga hanyar mafitsarin su ne suke sawa da fitsari na fara taruwa sai ya fita saboda haka iyaye za su mai da hankali ne su ga a'a wannan yaro mai fitsarin kwance yana faɗan cewa yana jin zafi wajen fitan fitsari bugu da ƙari a wasu manya masu fitsarin kwance za ka ga cewa a'a akwai wani ciwo ne kamar ciwon siga ita ciwon siga tana tsotsa ruwan jikin mutum duk ta aika da shi mafitsara to kin ga akai akai fitsarin zai rika taruwa da yawa kenan to a wannan irin eh, mutane za a ga cewa ko da rana ma suna yawan fitar da fitsari mai yawa so in suka kwanta bacci ma za ka ga fitsari mai yawa yana taruwa kuma zai iya kubcewa ya fita wani abin da yake jawo fitsarin kwance shine taurin bayan gida da cushewan bayan gida a cikin hanji wani lokaci cushewan bayan gida shi ma yakan danne eh, ita mafitsara idan yara ko manya suna bacci har ya sa fitsarin ya kubce ya fita wato kamar gida mai lalurar basir eh kuma a'a duk ba kowane mai lalurar basir ne yake fama da cushewa da karfin bayan gida ba a wasu mutanen kuma za ka ga cewa wani abu ne ya faru a rayuwarsu ko wani abin damuwa ko wani abin fargaba ko ko rayuwa cikin kunci da takura sai ka ga yaron da da baya fitsarin kwanci ya zo ya fara fitsarin kwanci wasu kuma za ka ga cewa a'a da mahaifiyan da mahaifin su ma da suke yara sun yi fitsarin kwanci wato kamar ana gado kenan kamar ana gado kenan to wanda iyayen shi dama sun yi fitsarin kwance shi ma zai iya yi a wani lokacin kuma zaka ga cewa a'a yaron yana fama da wani irin lalura ne wanda take haifar da rashin natsuwa to wannan lalura ita ma takan zo da matsalan fitsarin kwance wasu kuma magunguna suke sha manya magunguna suke sha wanda maganin ɗaya daga cikin eh, eh, abin da yake haifarwa shine fitsarin kwance fitsari da daddare akan gado eh, saboda nauyin bacci eh wani lokaci saboda nauyin bacci saboda zaki ga yawancin waɗannan magunguna magunguna ne wanda wanda ya kasa bacci yake sha mutum ya je asibiti yana fama da lalurar rashin bacci sai a bashi magani to waɗannan magani a wani lokaci za su iya haifar da fitsarin kwanci. Wato kenan idan bayan koda ta daga ta gama aikin ta turawa mafitsara mafitsara kuma ya cika ya kai sako kwalwa cewa lokaci yayi da za a saki fitsari kuma ga mutum yana bacci sai kawai su aikata abin da ya kamata kenan. Haka kawai sai ta buɗe sai fitsarin ya fita to shi wannan lalura na fitsarin kwance za mu iya cewa ya kasu kashi biyu kashi na farko shi wannan mutum mai fitsarin kwance tun da allah ya halicce shi tun da ya zo duniya bai taɓa daina fitsarin kwance ba tun da ya fara yana jariri yana yaro wanda bai kai shekara biyar ba ya kai shekara biyar duk da haka yana yi ya kai bakwai yana yi sai ya ci gaba har ya girma yana fitsarin kwanci akan samu irin su kuma akan samu so kin ga wannan daban to akwai wanda kuma a'a kashi na biyu su da suka kai shekarun da ya kamata a ce sun daina fitsarin kwanciyar sun daina din amma kuma daga baya duk abin da ya yi daga wata shida zuwa sama haka bayan sun riga sun dina sai kuma fitsarin ya dawo to a irin wannan wanda tun farko ya dina sai daga baya ya zo ya fara fitsarin kwance to iyaye ya kamata su tafi wurin masana din abinci ko. ina dalilin hakan to wani abin mamaki game da shi wannan fitsarin kwanciyar likita da ga da ido biyu shi mai larurar fitsarin kwanciyar zai ji fitsarin da kashe je ya yi sai idan yana bacci ne kadai abin yake faruwa kuma za ki ga wani lokaci kamar yadda muka ce muna yi magana ne akan masu fitsarin kwanciyar wanda suka fara tasawa ko suka girma wata za ta kai shekara ashirin da wata wannan fitsarin ya hana ta aure sau kowane lokaci tana tunanin idan ta yi aure aka gano cewa tana fitsarin kwanciyar nan yaya abin zai kasance ko kuma idan namiji ne yana tunanin yaya idan na yi aure mata ta gano ina fitsarin kwance ko kuma muka je bakunta wani wuri yaya rayuwa zai kasance kina ganin yana iya shafar tunanin su da yanayin yadda suke ma'amalar da mutane hakika matsalar fitsarin kwance yana ja ma mai fama da shi eh, kunya da kuma eh, rashin ganin kiman kan shi. domin koyaushe zai rika tunani ba ma zai iya zuwa ya nemi taimako ma ba wanda zai iya gaya ma wannan lalura tashi saboda abin kunya ne wannan lalura ne na yara kila ko a yi mishi dariya ko a sa mishi suna ko a rika nuna shi to wannan gaskiya yana yana haifar da matsala sosai ga tunanin mai fama da ciwon fitsarin kwanci amma ya kamata da yan uwa da iyayen mai fama da wannan lalura su san cewa lalura ne ba da gangar ba ne ba wai da gangar ne suke kin tara fitsarin ba a'a yana zuwa da kanshi ne ya fita kuma abu ne wanda akwai maganin shi a asibiti idan an je asibiti za a binciko dalili kuma sai a yi maganin dalilin kuma sai kaga an samu sauki saboda haka eh, ya kamata mu rika wayar ma juna da kai kuma mu rika tallafa ma juna a irin wannan matsalar. sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Mun sake dawowa da ci gaban tattaunawar. To ta yaya za a iya tafiyar da shi da na fitsarin kwance kamar yadda kika ce za a iya zuwa asibiti. A gida za a iya yin wani abu kafin a kai asibiti ko kuwa dai kawai kai tsaye mutum ya wuce asibiti. Iyaye ma wanda suke da yara yaron ya fi shekara biyar ko shekara bakwai yana fitsarin kwance da farko za ki fara yin ƙoƙarin maganin abin ne da kanki uwa sai ta tuna shin anya tana tashin yaron nan ya yi fitsari akai-akai in da ba ta yi kowane yaro da irin shi wani marar nashi da karfi wani babu kamar yadda muka bayani a baya ita mafitsarin to sai ta ta samu kanta kafin ya je bacci ana fara shirye-shiryen bacci a sa shi ya fitsari idan aka gama shirye-shiryen bacci tsaf abin da ya rage kawai ya hau gado ya kwanta sai ya sake yin fitsarin kin ga yayi su biyu kenan to sannan sai ta sa alam ta sa wani kararrawa da zai tashe ta kowane bayan awa biyu a rika sa shi ya fitsari wasu wannan kadai yana taimaka musu sai ki ga idan abin ya bi jikinsu su da kansu suna tashi su je su fitsari wato sai kwakwalwa ta nuna musu cewa lokaci yayi eh. sai ta tashe su haka to to idan wannan bai yi ba duk da haka iyaye kada damuwa ya shige su sai su duba su gani idan yamma ya yi yaron nan wani irin yanayin abubuwa ake ba shi yana ci ko yana sha yaron da suke sha abubuwa masu caffeine a ciki shi ma yana taimakawa wajen fitsari kamar manya ne wanda suke shan eh, giya ita ma tana sa wannan lalura na fitsarin kwanci to sai ka duba abin da kake sha musamman idan yamma ya yi sai a rage a rage mai wannan yaron yawan abubuwa masu ruwa-ruwa da kuma yawan abubuwa masu dauke da kafin duk ruwan da yaro zai sha a tabbata ya sha ruwa da yawa tsakanin safe zuwa rana zuwa farko-farkon yamma ya sha ruwa sosai saboda jikin shi yana buƙatar ruwa amma da zarar yamma ya yi nisa sai a rage yawan ruwan da zai sha har zuwa lokacin kwanciya shi ma yana taimakawa hmm. to idan aka yi waɗannan duk su yi ba to sai iyaye su fara dubawa shin yaron nan yana rayuwa cikin tsoro ne ko yana rayuwa a takurai ne idan wannan duk babu sannan sai su ci gaba su fara neman a nan cikin gida su mishi tambayoyi kafin a je gaban likita saboda su rubuta don zai taimake su sai su tambaye shi yana jin zafi wajen fitan fitsari sai su kuma da kansu su duba su ga yaya launin fitsarin yake launin ya canja zuwa wani dan jajajaja ko kuma wani kala daban kuma duk da haka za su iya tambaya eh, bayan gida yana mishi karfi kuma su lura lokacin da yake bacci yana samun wahalar numfashi don akwai yaran da idan suna bacci za ki ji suna ta wani irin nishari dai wani iri mai karfin gaske kaman akwai abin da yake toshe musu hanyar da iskan take shiga. to wato kamar daga makogwaron suke nan bashin. eh za ka rika jin sautin numfashin da dan karfi to idan an ji wannan shi ma lalura ne wanda yake haifar da fitsarin kwanci irin wannan wasu halittu ne a can saman hanci da ya hada da makoshi da sukan yi girma sai su rage yadda iska yake shiga da fita da sauki to yayin da numfashin yake kakarewa yara sukan yi fitsari ko ko matasa sukan yi fitsari a kwance to duk idan aka yi wannan a gida aka ga ba a samu biyan bukata ba to a tabbata cewa ba a kunyata wannan bawan Allah abin da ya kamata a yi iyaye sai su rika taimakon shi inda katifan da yake kwanciya a tabbata a lullube ta da eh, wani yadi na roba irin wanda ake samu gadon asibiti wato kamar leda ne mai kauri haka kamar mai kauri wanda zai hana shi fitsarin shiga cikin katifa yawwa to sannan idan yaron ya tashi a sa shi ma ya rika ba da taimako wajen gyara wurin kwanciya idan wanda zai iya wanki ne a sa shi ya wanke kayan ya goge katifan so duka waɗannan abubuwan bincike ya nuna cewa sukan taimaka ma yaran wajen rage ko kuma wajen maganin wannan fitsarin kwanci idan duka waɗannan ba su haifar da wani um, ba su yi tasiri ba to sai a kama hanya a tafi wajen likita idan aka je wajen likita likita zai yi tambayoyi masu tarin yawa kuma zai yi gwaje-gwaje idan ya yi gwaje-gwaje zai tura wannan uh, bawan allah zuwa wurin likitan da shi kwarewan shi akan wannan matsalar ne ta hanyar mafitsara to kuma sai ki ga an samu Eh, dacewa to likita kin ce idan aka je asibiti akwai abubuwan da suke yi to kamar da me da me ake iya yi ma shi mai lalurar ciwon eh, shi fitsari na kwance din nan eh, magunguna ne ko aiki ne za a iya yi to ya danganta da abin da ke kawowa kamar a wasu manya za ki ga cewa fitsarin kwancen su akwai wani cuta ne da ta toshe hanyar mafitsarin tana sa fitsari yana taruwa ya taruwa har dare har sai ya fita da kanshi misalin irin wannan cuta akwai duwatsu a hanyar mafitsara ko kuma abin da ake ce ma wata halitta da ake ce ma prostate a maza idan ta kumbura takan danne ta rage girman hanyar da fitsari ke fitowa zuwa waje to shi ma yana haifarwa wasu kuma kan sama ta san wannan hanyar tsarin ciwon daji mm. duka so idan an je gaban likita abin da yake shine yana yin bincike ya tabbata duka waɗannan ba sa nan in har aka samu ɗaya so kin ga ko dai a yi aikin ne ko kuma a bada magani ya danganta da irin binciken da ya danganta da sakamakon da binciken ya bayar to likita da ƙarshe wani shawara za a bawa iyaye da su kuma inda suka riga suka tasa amma suna fama da shi wannan larurar a ciwon fitsari don su kwanta da hankalin su kan cewa ba ciwo ne irin wanda za a ce gagarumi wanda kila za a cire wani bangare na jikin mutum ba idan yana tare da shi shawara a nan ita ce na farko ga iyaye su ba da tallafi ga dukkan wani ɗako ƴarsu mai fama da fitsarin kwanci su sani cewa duka da zagi da musgunawa ba za su yi maganin al'amarin ba bata zama za a yi a yi abin a ɗauke shi daki-daki sannan kuma a kai a laluran gaban likita to in kuma babba ne wanda yake ya kai munzulin kula da kanshi shi ma ya kamata ya san cewa abin da yake fama da shi abu ne wanda za a iya samun maganin shi amma idan ya zauna ya yi shiru to bayi da za a iya samu taimako sai maimakon ya babbaza a rika mishi dariya sai ya kama hanya ya tafi asibiti ya bayyana ma likita komi kuma duk tambayan da likita ya mishi ya tabbata ya bada ansa amsa um, daidai yadda abin yake kuma amsa cikakkiya kai ya rike komi to daga nan sai ka ga cewa eh, an samu waraka jama'a ta jihar kano wa alan waka na mutan kano You jimirin amon yanzu kuma ga tattaunawar binta ibrahim da wata matashiya mai dauke da wannan lalurar to har yanzu muna tare da wacce take cikin larurar fitsarin kwance idan da ke ta ce a saka ya sunanta ba za mu sa mata suna laraba laraba ke matashiya ce shekarar ki nawa yanzu shekara na sha uku tun yaushe kika fara fuskantar wannan matsalar na fitsarin kwance me dai ba zan ce ba amma na tashi na ga yanayi ma'ana tun daga kina tun kina yarinya mm. to yanzu shekara ke goma sha uku kina da larura nan ya kike ji idan kin tashi da safe kin ga cewa kin yi fitsarin kwanci to ni ba na jin daɗi saboda ina da ƙanne amma su ba sa yi kuma kullum ina tashi sai in gauri na nawa a jiki kuma ni da ƙanwana muke kwana amma ita ba ta yin fitsarin ni kaɗai nake yi ta yawa irin wannan abin da ke fuskanta yake shafar rayuwanki ba zan iya tafiya in je wani wurin ce zan kwana ba ko kuma mu yi baki mu kwana tare ba to yana sa kina jin kunya mm. a yanayin da kike ciki na ga ki matashi ya kin fara tasowa matsayin ki na budurwa kina da wannan laruran kika ji ba daɗi kika ji damuwa ko kuma kunya eh ya dole ne ma mutum ya dinga jin ba daɗi saboda shi kaɗai yake yin fitsari a cikin ƙananan yara ina jikin kunya saboda ni kaɗai nake fitsari a cikin na kuma ni da ƙanwana muke kwana a gado ce kuma wuri na kaɗai ne in na tashi sai in ganshi a jiki ita kuma ba ta yin fitsari. to me yasa ba kya iya tashi ne da daddare ki yi ko kuwa kiwu ya ce ki sa ki fitsarin ko tsoro. ina yi kafin na kwanta kuma na ma shan ruwa bayan mangarba sannan kuma ina yi kan na kwanta da daddare ma ina tashi. ki a tunanin ki me ki kawo miki wannan fitsarin kwancin. Mm, to ni ma dai ba zan ce gashi ba. to an nemi magani? Eh, to yanzu dai mun fara za asibiti kuma an bani shawarwarin abun da zan yi kuma an ban magani ma akwai wani kalubale da ke fuskanta idan kin yi fitsarin kwanci mm, ba na jin daɗin yana nake tashi da sanyin safiya ko da sanyi ko da zafi ina wanke kayana kullum kuma ina mana ta jawo shi ya dinga ce mu amala a gaban kannaina kuma ba na jin daɗin haka ina fatan a ce wallahi wata rana ga nan ni na kwanta wuri na tashi a bushe ba na fitsarin kwanci karkare shirin namu bari mu leƙa filin kwalamar mu inda wakiliyar mu dama Garan Tamar Abari ta tattauna da bakwar da ta gayyato mana. Assalamu alaikum murya Amurka. Sunana Madan da Salisu. To, da farko dai zan gabatar muku da ordever. Ordever cikakke kamar mutum in yana da hali. Eh, da farko ka samu dankalin turawa fomdetar ka samu karoti ka samu betterab to shi betterab a hausa dai ban san me ake ce mishi ba ja ne yana nan to da yake kala kala ne mu dai nan an fi samun mai ja jawur yake in ka dafa shi kamar waro to sai ka samu vermicell wannan makan mai kanana ana ce mata vermicell sai ka samu mayonnaise kinka attarugunka poivron albasa aran maji da lemun tsami wasu sun yi so su sa lemun tsami wasu sun yi so su sa vinegar kenan wanda kake so shi zaka nemo da kuma kwankwambur da salati wannan wanda ake kwadawa shine nasara yake ce mishi saladi leti mai tsanwa ya ka samo shi shi ma shi karoti ya ka gurza shi a magurjin nan da ake ce ma rap in kuma baka da rap ma kana iya yin taka ta gida ka huhuda da kusa ta hima kwari in ka yi ta wannan ka samu kwanko irin yadda tsohi suke gurza go sai ka gugurza karotin rabi rabi kuma sai ka dafa shi shi ma shi kuma famuletar sai ka dafa shi dankalin turawa sai ka dafa shi ba shi kuma sai ka gugurza shi kabeji sai ka gugurza shi shi ma a wannan kwankwan naka to can ga wasu a dahe ga wasu an gugurza su a danyi shi famuletar an dafa shi dankalin turawa shi ma karoti an dafa rabi an gurza rabi shu an gugurza shi kwankwan burshi dama ba a dafa shi sai ka yanyanka shi wasu suna heɗe shi ma wasu sun yi san shi da wata shi yanda ka hisu da yake kowa da yanda ya hisu ka yanyanka shi yana nan kamar gurji yake gurjin nasarin ne kokon ba sai ka yanyanka shi albasar ka sai ka yanyanka ta to wata in sa ayi ana so ka mishi ado in ka zo wajen jerawa saboda haka sai ka yanyanka su kaman round round eh sai ka musu round round in ya so in ka zo jerawa suna yin kyau in kai haka na in kuma yankan kucin kucin kai duk da kake so dai ka tsara su dai wajen kawowa kayi kwalliya to wannan sosai yana da kayatarwa ga mayonnaise kinka da ɗan ka da 'yar ka sai ka gama attarugu da tahornuwa ka daka su guda da ɗan maginka da ɗan gishiri ka daka su guda yanzu in ka yi wannan ordebir kin ka gyaggyara shi betterave he ka dafa shi daban saboda in ka gama shi da wani jan shi yake bata wani sai ba a ganewa in ka dafa shi daban ka silbe shi ka yanyanka shi shi ma round round din shi shi ma dankalin tura in ka dawa shi sai ka yanka shi round round in me round round ne yanzu dai ni bari in ba ku me round round mutum kuma duk yanda yake so yana yi kwalliya ce yanda kake so kai in ka dawa shi dankalin tura ka mishi round round betterab ka dawa shi ka mishi round round shi ma wannan kabeji da ka carrot da ka dawa sai ka mishi round round to ka samu abu wajen kala uku a dahi sauran kuma a ɗanye ne ka gugula za su ga kwai naman ce kwai shi ma sai ka dafa shi sai ka mishi roro yawwa kayan da ake sawa suna da yawa akwai kuma kana iya samo olive shine ake ce ma zaitun akwai mai baki olive noir nan abin in kai adam sai yi kyau kuma olive noir ba kowa ya kula shi ba sai ma wani ya ce ko dimniya ce ko a rasa ko menene wanda yawa dai mutane kuma sun san shi sai ka yi adanka haka ne in ka zo wajen yin ado yake da mahimmanci shi ma wannan zaitun baki wannan ordebur gaskiya ga salatin ka wanke irin wanda muke kwadawa shi ma dan kaɗan ake bukata ita ma vermicell he ka dafa ta daban yana abubuwan da ake dafa daban-daban he ka daɗe kana yin tukwane kowanne daban ake so a dafa shi ba ta wuyar dahuwa ita ma to in ka zo jerawa he ka jera yadda kake bukata can dan vinegar kinka da attarugun da ka daka da hornuwa da magin da gishiri sai ka gama su wuri guda ka mummurza su ka mummurza su ka yi elvi ne yawwa sai ka zuzzuba kana iya zuba daga kasa ba a ganin su in ka jajjera kamar dai baka yi kwaɗo ba ka gyaggyara shi wanda zai ci shi zai ɗuka ya kwaɗa daidai wa daidai kuma kana iya ajiye su share ɗaya saboda wani yana son ya ji abin ya isa da yawa wani kuma dan lamulami yake so kenan sai ka ajiye share daya kuma yanzu da mutane ba su cin aran maji ba su cin gishiri da yawa kana iya yin kala biyu tunda dai mafi yawa a cikin iyali ne wanda bai so sai ka yi wanda bai da aran maji da dan gishirin shi dan madaidaici sai ka sa puwavuron a cikin dan vinaigrette kin sai dan kara mishi mahimmanci na to sai ka ajiye to shi wannan salatin a ƙasa ake sa shi lokacin jerawa ko kai a cire to kin san jiran abinci shi ya danganta da kayan da ka so ka ga kwanan ya ba irin kwalliyar ta bado eh, amma dai eh, shi eh, a falato babba ake sawa kana iya jejjera shi gehe-gehe da yake tsanwa ne ka kawo kwai da yake ya shahi wari tsanwa da hori kin ga zasu sai ka kawo karoti da yake ya shahi sha ana bin kala abin ne saboda e ɗaya huddo ɗaya mm. in ka sa tsanwa ka sa hori ka sa ja to za a gansu daga an zo kana iya sa ɗan persilkin ka da ɗan seleri su ma abu ne masu ƙara lahiya kuma ana sa su ga kwaɗo mm. shi ordever kin kamar wani kwaɗa ne ai to shi wannan ordever da burodi ne ake cin shi da biredi ake cin shi eh. ka samu biredin ka kuma share daya. kenan in za a ci ka ɗauko ɗan plate ɗin ka sai ka ɗiba kuma sai ka zuba wannan sauce sauce ɗin vinaigrette mm. sai ka zuba sai eh, sai ka ci da biredin kuma sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu ne yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahara Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ne ke sallama da ku ku huta lafiya.